lokaci wanga ta takaitacce na babu shakka sale dauda wallahi subhanallahi tau mai da abu sale dauda yana son kowa ta ƙare mai da abu ya ce ina rigarin bara an yi min kayan hari bana kan bana ta hibara saboda haka wallahi salai na san kowa ta ƙare amma ina da alama wallahi su mai da abu ya kiya ya ce ka bari ba haka nan ne ba bana wallahi bana sai dai ya ta koma hawa in ji su mai da abu kowa ta kan shagiya ana ana mirɗayya kuma wallahi lokaci na tahiya ina gudu a tafi gidan mutuwar kasko kuma babu shakka a gada ita a cikin bashi ita da kinta a can ga hannu kowa hankali kowa dai ga ta nan ta ɗau hankali kamar da amra an ce kai ko kowa dama da gar aiki shi lalace subhanallah aiki za shi lalace aiki ya dauki hanyar lalace subhanallah hakali hakali la ilaha illallah an busa kuma daidai sai dai wallahi an busa ne lokacin nan na wanga yayi kaye bayan an busa Lale Dauda ya kada ya kasuwa. Lale Dauda ya kada Samail Abdu. Wanga ba sa'a ba. Wallahi Shehu Musa ko da an kai ta albitir ya ga da an kai. Albitir ya ce ina ta ƙare. Lale Dauda ya tsallake.